الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار su ne waɗanda suke ambaton Allah a kowane hali, a halin tsayuwarsu, da halin zamansu, da halin Kishin kishingidarsu, kuma suna amfani da tunaninsu wurin lura da halittar sama da ƙasa, suna cewa, Ya Ubangijinmu, baka halicci wannan halitta mai girma ba don wasa, ka tsarkaka daga wasa, muna roƙo ka nisantar da mu daga azabar wuta ta hanyar datar da mu yin kyawawan ayyuka da kiyaye mu daga aikata munana.